a ranta take ayyana ba dan na san ka ba sai na ce kwaya ka fara sha kamar ya san me take rayawa sai kuma ya murmusa ya ce eh ban fara shan komai ba har yanzu amma saboda ke zan fara afawa dan ji da ke da kyau Rafa baki ta yi tana tsare shi da idanu matsawa ya sake yi ya tsugunna a gabanta yana kallonta a tausashe ya ce har yaushe zan barke kina shan azabar rashina a kusa da ke rashin imani na bai kai can ba jamsi na jinjina wa dagiyarki a kaina kuma na gode wa Allah da ya bani mai sona fiye da yadda nake son kaina ki hakuri a bisa wofantar da soyayyarki da nayi a baya na yi haka ne saboda a lokacin nima zuciyata na wani wurin insha Allah na miki alkawarin kamal ta sanki kamar yadda kike sona sannan zan baki farin cikin da kika rasa wanda har yake kokarin ganin bayanki dan haka daga yau ya faɗa yana kai hannu kan kuncinta ya share mata wasu hawaye sannan ya ce kukanki ya kare da yardar Allah idan kika ga kin yi kuka sai dai ko na san da kike nakuda yayin haifar min yara na murmushi ta yi amma kuma sai matsanancin kuka ya kwace mata murmushin kuka take ta rufe bakinta da hannu idananta kuma na kallon shi magana ta gaskiya ya tausaya ya tausaya ma yarinyar sosai hakan ya sa shi jawo ta jikinsa yana shafa kanta yana faɗin shi ya isa haka milad a gurguje danejo bata san me ke faruwa ba mama kuma da ta sani sau dama sai su yi kamar za su faɗa mata sai kuma mama ta ce su dakata saboda ganin yanzu cikinta na mata nauyi kamar yadda take yawan faɗa wanda yanzu zamanta da kyar ne tashi da kyar sai kumburin kafafu wanda asibiti aka hana ta cin magi saboda lafiyarta wannan rigimar ce ma ta ɗan ɗauki hankalin Khalid don wuni suke suna rigimar ba za ta ci ɗanɗano ba ita kuma tana ta gaji da cin komai lami Jamila kan buri ya cika inda aka shiga shirye-shiryen tarewa a gidan miji bayan wata uku kamar yadda ya ce yanzu haka daga saman matakalar gidan zuwa bayan gidan aiki ake tukuru na zaman mace biyu da kuma ɗakin Khalid da ke saman matattakalar yanzu wanda wani lokaci yake kallon Danejo ya ce Hajjajuna dole fa yanzu idan daɗi kike so ki sha sai kin hau sama zaki same ni wani lokaci ta yi murmushi ta ce idan kuma ban da bukatar daɗin fa haka zai rinka hura hanci yana cewa karya take ta ce ba ta bukatar shi karfe biyu da minti arba'in da takwas na dare ta bude idananta tana saukewa a kansa tashi ta so ta yi zaune amma jikinta ya yi nauyi sosai sai kawai ta ce bandi baka yi bacci ba jinjina mata kai yayi don gyara tsugunnan da ya yi a gaban gadon yana kallonta da ido da kuma hannun shi ya mata nuni da abin da ya sa ta ji gabanta ya doka da karfi har ta ayyana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ita yanzu idan ta yarda da bawan Allah nan da wannan tashin hankalin ai yau za ta haifu haba gaskiya ba za ta iya ba abin yayi yawa ai da wanne za ta je marere cewa ta yi ta ce bandi kaga fa na kusa shiga watan haifuwata ni wallahi tsoro nake ji kuma mamsi kullum gargadi take fa zaro idanu yayi cikin barin murya ya ce kina nufin na za a hana na kai ta yi a hankali ta ce wallahi cikin dabara take ce min na yi hankali fa kar na je na rinka wawan kwanciya to ta ce saura na zauna kamun wayo ka saka ni a uku kwabe fuska ya yi alamar roko kamar zai yi kuka ya ce wallahi tallahi bodde am hankali a hankali zan miki an fi sati ɗaya fa baki yarda da ni ba wallahi kamar zan mutu da alamar tuhuma ta ce ka yi alkawari da sauri ya tashi tsaye yana haurawa kan gadon ya ce nayi wallahi na miki Sannu-sannu sannu yake tafiyar da ita tamkar kwai har sai da ya dan ware da a hankali ya fara danna kanshi cikin sannu sannu dama dai lamarin nan tun da ake bai taba auna mata kanshi baki ɗaya ba iyakar shi dama rabin halittar shi yanzu kuma da ya zama ga ciki kuma ya riga da ya mata kasa sosai sai kuwa ta ji kamar duka ya sa mata abin alhalin ko shigar bai yi ba ihu ta fara tana neman tashi zaune a rikice tana faɗin shi kenan, ka kashe ni wallahi a baki ka saka mishi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yaro na yarinya ta lub yayi kan gadan yana damƙe marar shi dan ya san wace ce da nejo ba za ta sake kwantawa kuma dan yau ya samu biyan bukatarsa ba yana ji ta miƙe ta nufa gaban madubi tana shafa cikin tana faɗin shi kenan, ya kashe mata bai kula ta ba illa zanin rufuwa da ya ja ya rufe jikinsa daga haka wahalallen bacci ya ɗauke shi karfe takwas da minti hamsin da hudu na safiya najib ya kira jamila saboda mama da ta tashi sai jiri ya nemi ɗaukar ta ko da ta zo a gaggauce ta duba ta ta tabbatar musu tunani ne ke neman tayar da hawan jinin ta sai da najib ya kawo maganin maman ta balla ta bata ta sha sannan suka fito tare da kalid da ke sukuku bayi da kuzari har ta nufi kofa ya jawo hannunta ba in ba in ya nufi ɗakin shi da ita don ya san Danejo na ɗakinta. Suna shiga Jamila Jamila ta ce gwarzo, sake ni mana, me zan maka a? Rufe kofar da ya yi tare da haɗa ta da bango, ya damƙe bakinta da zafi-zafi, ya cire jakarta da ke rataye a kafaɗarta, ya jefar yana kuma son cire mata rigarta. Mutso-mutso take tana faɗin, tana ɗan dukan shi, tana son ya sake ta. A zafafe ya ɗago kansa ya kalle ta, cikin kausasshiyar murya ya ce, me wai, ke ma ban da iko a kanki ne? idan ba kya so tafi wuce ga hanya na. dan matsawa baya yi alamar ta wuce dan idan ba ta so duk sai ta ji ba daɗi kuma ta tsargu kuma menene ai mijinta ne saddakanta ta yi a tausashe ta ce ka yi hakuri yana jin haka sai ya ji wani girman kai irin shi ma yana wahalar wannan a hankali ya sake dawowa kusan ta ya sake kama bakinta yana zage mata rigarta a hankali ya lula da ita kan gadon shi sam ya manta da su da suwa suke a gidan ya manta duk da ita ma matarsa ce amma akwai wacce bata san da haka ba sannan bai ma gama shirya komai ba nutsuwa ce ya rasa yake kuma so ya samu a tare da ita yanzu ya kwantar da ita kan gadon ya dan ɗaga ta yana kokarin cire bel ɗinsa Jamila da ke kallon shi a tsorace tashi ta yi zaune ta har rawa yake gwarzo wallahi ban shirya ba kar ka bani kunya anan kallon da ya mata ya sa ta yi shiru tana ƙara kirjinta wanda Khalid ke kallon su yana mamakin ya akai Jamila da ta haifi Danejo a shekaru amma kuma har nonuwan Danejo suka fi nata cika bulbul dan har kusan cika hannun shi suke ya balle ya balle kalar damarar kenan bai kai ga cirewa ba aka buɗo ɗakin nashi irin buɗowar nan ce ta wanda ka san kawai babu sirri tsakanin shi da mai ɗakin ko kuma dai shi ma ɗakin shi ne Danejo da rigar baccinta ne jikinta iya gwiwarta ta shigo don ɗaukar brush ɗinta da makalin tunda ita dai duk inda ta kama bacci take abinta ɗakin ta kona shi mummunan gani bakar rana tashin hankali durowar mutuwa abin da take kallo da idananta ya sa jin yanayinta ya canza jikinta ya kwashi sanyi kalau haɗi da mijirya sai kuma zuciyarta ta mata wani irin bugawa but kanta ya sara da karfi hakan ya haddasa ɓallewar jini daga kasanta bata san ma jinin na zuba ba sai Khalid da Jamila ne suka ga hakan. da gudu ba tare da ya gyara jikinsa ba ya rogo a guje sai dai ina kafin ya karaso danejo da jikinta ya gama sakewa ga baki ɗaya ta faɗi sumammiya a wurin wani ihu ya sake tare da durƙushewa a gabanta ya kwale kiran sunanta da boɗiam, danejo danejo zura juyawa ya yi ga jamila da ke saka rigarta a tsawace ce dalla maza zo ki kama min ita kar ta mutu kafin ta matso kusa da shi a hanzarce ta ce dole fa sai mun kai ta asibiti cikinta wata takwas ne kuma tabbas akwai hawan jini a tare da ita watakila ɗaukar da Nejo ya yana ya hanyar fita yana faɗin ki ɗauko makulli da sauri ta shiga ɗaukar makullin da rigar shi da jakarta da bi ta bi bayan shi tashin hankali kenan da ba a saka masa lokaci mama baiwar Allah da ke kwance sai ta murmure ta bi bayan su ita ma suna isa asibiti aka karɓe ta a mintin da bai bi talatin ba likitan ya fito yana kallon Jamila ya ce dole aiki za a mata har yanzu bata farfado ba yanayin hawan jinin ta ma ya ki saukowa ko ɗaya ne gashi kuma jini take zubarwa har yanzu jaririn kuma wahala yake ciki kallon juna suka yi da Khalid da mama sai kawai yayi zaune kan kujera da bas ya dafa kai yana faɗin na shiga uku duk ni ne Sula, ni na ja mata wannan bala'in kallon shi mama ta yi sai kuma ta kalli likitan ta ce don Allah a mata aiki kar a rasa su likita ka taimaka ka ceci rayuwar 'yata don Allah don Allah zai bata wani a gaba amma ba zan jure rasa takwarata ba a yanzu takarda ya nuno musu ya ce sai an saka mana hannu a nan da sauri najib da ya san khalid ba zai iya ba don baya hayyacinsa ya ce kawo zan saka miƙa masa yayi ya saka musu hannu sannan ya juya miƙa musu yayi ya saka musu hannun sannan ya juya a hankali jamilu ta sulale daga gurin ta fita ta koma bayan wasu bishiyoyi ta zauna ta fashe da kuka tana ɗorawa kanta zargin ita ce sula tabbas ko da Allah ya kaddara haka za ta faru amma dai ita ce sala duk da an ciro mata kyakkyawar yarinyar ta fara sulsul fema da ita amma da Danejo sai da ta wuni a asibitin kafin ta farfado su suka kwanta ko da ta farka hawaye ne wani na bin wani tana faɗin mamsi ni bandi zai wa haka ni zai ciwa amana mamsi ni bandi yayi niyyar ni yayi niyyar kashewa ko mamsi dan Allah karki bar ni na sake ganin fuskar danki ba na son sake ganin shi a rayuwata A Ajiyar zuciya mama ta sauke tana son sanin me ya aikata mata da zafi haka ko kuma raɗaɗin ciwo ne duk da bata samu amsoshinta ba. Haka da suka yi waya ta faɗa mishi lokacin da ya fita siyan magunguna bai ce uban ba don ya san ya fi kowa cancantar hakan. Shigowa ya da niyyar yi musu sallama zai tafi gida amma yana shigowa ta sadda kanta da ke zaune. Take ta gama cin abinci tana ta wasa da yatsunta fuskar ta a haɗe sunkuyawa yayi ya ɗauki jaririyar yana kallo fuskar ta yana murmushi sumbatar goshin ta yayi a hankali ya furta kamar uwarta murmushi mama ta ta miƙe tana kallon Danejo ta sam ta kasa gane kanta ta fita a ɗakin hakan ya sa shi zama a bakin gadon yana kallon fuskar Danejo a sanye ya ce ya jikin naki kawar da kai tai tana kallon bango bata ko kula shi ba murmushi ya sake ya ce likita ya ce ki kula da kyau ki ɗaga rigar ki sosai saboda ciwon ki cike da takaici da jin haushi ta ƙara sakin rigarta da aka saka ta tattare sama kaɗan wani marmashin ya sake ya ce Allah ya huci zuciyar ki boddiya tashi yayi tsaye yana kallon yarinyar ya ce wani suna kika bata tun yamma ake tambaya ta amma na faɗa musu ke kike da wannan alhakin da irin yanayin ƙaguwa da matsuwa ta jawo wayarta da ke karkashin matashi ta shiga danne-danne ya ɗauka share shi ne ta yi sai kawai ya nufi gadon yarinyar ya ajiye ta a hankali kusan da ya sake dawowa ya ce sai da safe bai biyo bai jira amsar ta ba ya nufa hanyar fita yana kaiwa bakin kofa sako ya shigo wayar shi ciro wayar yayi yana dubawa yaga ita ce ta rubuto gajeren sakon cewa ka zaba mata sunan dan yarka ce ba tawa ba juyowa yayi yana kallon fuskar ta yace me kike nufi da ya ce ke ba ba tare da ta kalle shi ba a hasale cike da ƙunar zuciya ta ce ba tawa bace ban da haɗi da ita ka nema mata wata uwar da sassarfa ya nufo ta yana faɗin a'a da Nejo kar mu yi haka da ke dan Allah da Nejo ki sauraron Haɗa kai ta yi da gwiwa ta rushe da kuka tana faɗin ka fita ka fita dan Allah bana son ganin ka da sauri cikin tashin hankali ya ce a'a da Nejo dan Allah karki illata kanki dalili na ki gyara zamanki ji zan fita na barki na ji, na ji na tafi da sauri ya buɗe kofar ya fita ya maida ya nufo mata ya rufo mata ya rufo mata kofa ya jingina a kofar ya lumshe idanu yana ambatan ya Allah ya Allah haka da Neja ta kwashe kwana hudu a asibiti kafin a sallame su motar Khalid ma tsaye ta yi ta ce ba za ta shiga ba sai a daidaita sau suka shiga tare da mama suka tafi gida a kuma ranar mama ta yanke tambayar shi me ya same ta dan karamin abu ba zai sa ta aikata haka ba dan a lokacin ma dan a lokacin ma gaban jebu ta aikata haka washe gari tana zaune kan katifa tana shafa mai da daurin kirji sai tawul da tarfa jikinta duk ta miƙe kafafu saboda aikin da aka mata mama na saka wa yarinyar kaya sai jebu da ke ninke tsumman jaririyar tana saka musu turare cikin raunin murya da naje ta kalli jebu da harshen su ta ce mama idan zaki tafi za mu koma tare ina so na je can na yi wanka a tare suka kalle ta da mamakin abin da ta faɗa jebu kan har da kunya ma ta kama ta yi kasa da kanta da mamaki mama ta buɗe baki ta ce danejo me zai sa ki je can yin wanka nan ba zan kula da ke ba ne shiru ta yi kansa a kanta a kasa hakan ya sa jibo da sam ba ma hausa a bakinta ta ce ni ma shi na gani abin da za a miki a nan ba za mu miki shi ba ba za ai kallanta mama ta ta ce idan ka sallamar Khalid da ta sai sallamar Khalid ta sa ta yi shiru dan ɗakin a buɗe yake take danejo ta sake haɗa fuskarta sosai tana rufe kwalbar man ta miƙe ta fara saka kayanta ba tare da ta kula da dukkaninsu ba har kasa ya duka yake gaishe su kafin ya zura hannu ya karɓi yarinyar a hannun mama zumburce ba ta tashi ta fita mama ma na yunkurin tashi ya kalle ta ce mama ta faɗa miki sunanta ne da mamaki ta kalle shi ta ce kana nufin har yau kwana biyar baka je asibiti ka ba da sunan ba a hankali ya dan matsa bakinsa ya ce mama am ita ce na ce za ta zaɓa mata kallon bayan danejo mama ta ita ta ce danejo me kika saka wa kishiyar tawa da aman muryar da ke noni kamar za ta yi kuka ta ce mamsi ki ce ya zaɓa mata suna kallon juna suka yi da mama sai kuma ya kalli ƙeyar ta ya ce dama ce na baki kuma na faɗa miki haka tun kafin ki haifu me yasa ki ba za ki bata sunan ba shiru tai tana saka rigarta t-shirt bata tanka masa ba A sanye mama da ke kallonta ta kalle shi ta ce, "Me ya haɗa ku? Dole na san wani babban abu kamata da da yasa take son tafiya gida ta yi wanka." Da karfi ya kalli mama ya ce, "Gida kuma? Bayan wannan gidan?" Da kai mama ta masa alamar to ya zan yi, Tashi ta yi tsaye. Tattara hannu. Kawo na saka mata kaya. Miƙa mata ya yi. Ya miƙe shi ma daga tsugunnan da ya yi. Tana fita ya matsa kusa da Danejo da ke ɗaure ziriyar zaninta daga ƙasa cike da rarrashi ya ce umma matalla. uwar baiwar Allah na roƙe ki da Allah ki sassauta hushin nan naki kin ga har mama ta fara damuwa da hakan bai kamata a ce abin da ya shiga tsakanin mu iyayen mu su sani har ya dame su ba Don Allah ki hakuri kin ji abin da ya faru tsautsayi ne da kuma juyawa ta yi a hankali tana takawa ta karasa kusa da katifar ta ta zauna yanda take yanzu ta ɗauki plate ta zuba abinci biyo ta yayye durƙusa a gabanta ya ce dan Allah da nejo ki zama mai hakuri da yafiya mana fushin bai dace a wannan gabar ba kar ki manta lokacin nan mun jima mana jiran shi gashi ya zo amma a ce ba kya kula ni da alamar kaguwa ta daga idananta da suka yi jajir cike da hawaye ta kalle shi murya a dakushe ta ce ina ita karuwar bata ishe ka rayuwa ba ne ko dama ba niyyar kashe ni kai ba cike da damuwa ya ce haba danejo ya sake ce ina son kashe ki nejo a gani na jamila bata cancanci sunan nan ba tunda kin santa sosai kura masa idanu dai tana kallo kallo ne wanda ko da shi kadai aka barka an maka hisabi kai kuma hawaye da ke wanki sai kuma hawaye da ke wanke mata fuska tana jan numfashi sama sama sadakan shi yayi cike da kunyar kanshi da takaicin halin da ya jefa karamar yarinya a ciki ya ce don Allah da Nejo kar ki jawo kanki wata cutar kuma abin da ya faru ya riga da ya faru Jamila ba karuwa bace kamar yadda kike tunani wallahi ban taɓa sha'awar wata mace a duniyar nan ba idan ba ke ba kuma ban yi abin da na yi don nan muzanta miki ba ba tare da ta daina bin shi da kallon nan ba ta ce don ka nuna min kai namiji ne rawa muryar ta ta yi tana neman fashewa da kuka sai kuma ta daure ta dafa kirjinta da yi mata ba daɗi ta ce bandi amma dole kukan ya kwace mata ta sadda kanta tana wani irin tsimaman kukan da ya sa hankalin shi sake tashi ya rarrafo kusa da ita ya kai hannu zai taɓa ta ta dakatar da shi da cewa kar ka taɓa ni kar ka sake taɓa ni na tsane ka haladu wallahi bana ƙaunar ka haushinka nake ji kamar na kashe ka hawaye ne suka gangaro a kumatin shi cikin ɗaga murya ya ce danejo ba karuwa bace, ce mata ta ce ita ma tsittai tana kallon shi murmushi mai ciwo ta yi jikinta har rawa yake daga zaunan nan ta ce um na gane sai kuma ta daga murya ta ce amma da kuka san kun daina bukata ta a gidan ai da kun faɗa min ba sai an nemi halaka ni ba salin alin zan fice na bar muku gidanku rasa abin da zai ce mata yayi sai idanu kawai yake binta da su jinjina kai ta yi ta kawar da kanta ta ce don Allah ka raɗa wa 'yarka suna a ranar da ta cika sati ɗaya ba na bukatar sai an yi sati biyu a daren sunan ni kuma zan tafi mu cike da damuwa ya dafa goshi sai kuma ya ɗan yi tsaki ya ce da sai kuma ya kalle ta da kyau ya ce babu inda zaki je ba inda zaki je da nejo wallahi kina nan gidan yana gama faɗa ya miƙe ya bar mata ɗakin ta kallo ta bishi yana fita ta saki wani sassanyar kuka jinke lambuna shigowa tana magana da jebu yasa ta saurin share hawayenta